Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba biyar ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin rundunar 'yan sandan Najeriya da kuma gwamnatin jihar Legas bayan da wasu 'yan sanda suka hana gwamnan jihar shiga wani rukunin gidaje da ake takaddama a kai. A jamhuriyar Nijar kuma hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu mutane da ta kama dauke da kilogram sama da ɗari biyu na hodar Iblis kamar kowace ranar Laraba Yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Mayakan sa kai masu goyon bayan Iran sun yi lugudan wuta a kan sansanonin Amurka da ke yankin gabashin Siriya mai arzikin mai dan al'umar a yau Laraba. inda suka yi barna amma ba a samu asarar rai ba in ji kungiyar kare hakkin bala'adama ta syrian observatory for human rights wannan lamarin ya zo ne kwana guda bayan da rundunar kawance da amurka ke jagoranta da ke yaki da kungiyar is a syria ta ce ta dakile wani halin roka da aka kai akan wani sansanin amurka mai suna green village a gabashin yankin dar ezor harin na ranar laraba da kuma aka kai a dar ezor ya ga akalla harsashe guda uku a yankin al'umar a cewar kungiyar sa ido wacce ta dogara a kan wata kafar sadarwa a kasar siriya ɗaya daga cikin harsashen ya faɗo ne akan wani jirgi mai saukar ungulu yayin da saura biyu kuma suka afka a wani buɗaɗɗen wuri in ji kungiyar sa ido masu sa ido akan yakin sun dole alhakin kai harin ne akan kungiyoyin sa kai masu goyon bayan iran da ke fafutuka a yankin dar ezo da ke kai iyaka da iraki shekaru biyu cif kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sanar da wani nau'in cutar sanyi da ba a gano musabbabinta ba a birnin wuhan na tsakiyar kasar china wadda ta rikide ta zama annobar covid-19 da duniya ke fama da ita a daidai wannan lokacin da nau'in coronavirus na omicron mai saurin yaduwa ke addabar duniya a kasar brazil karuwan covid-19 da nau'in omicron ya haddasa ya ankarar da hukumomi a birnin rio de janeiro suka soke gagarumin bukin gargajiya na shekara wanda aka dakatar shekaru biyu jere a hong kong a yau laraba shugabar yankin carrie lam ta sanar da dakatar da jigilar jiragen sama na mako biyu daga kasashe takwas waɗanda suke kan hadarin fadawa cikin barkewar covid-19 karo na biyar ganin yadda omicron ke yaduwa a hali da ake ciki kuma cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta ƙara ƙasa Ruba wani tsibirin yankin karibiya a cikin jerin kasashe da ta kwatanta mafi haɗari wurin kamuwa da covid-19 shugaban amurka joe biden na shirin yin wani jawabi a gobe alhamis akan muhimmancin tarihi na halin da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a majalisar dokokin amurka a bara shugaban kasa zai faɗi gaskiya akan ainihin abin da ya faru ba ƙarya da aka daɗe ana yadawa ba da kuma hadarin da ya dora a kan tsarin bin doka da oda da kuma tsarin demokuraɗiyyar ƙasar in ji sakatariyar fadar white house jen saki tana faɗa a wani taro a jiya talata shugaban zai kuma yi amfani da wannan lokaci ya yaba wa gwarzaye ranar shida ga watan janairu musamman jami'an tsaro maza da mata da suka yi tsayin daka wurin kare kundin tsarin mulkin kasar da majalisar dokoki da kuma kare rayukan mutane da ke wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ta faɗa a yau laraba cewa ta kashe mayakan 'yan bindiga goma sha takwas kana sojojinta guda biyu sun mutu a wani harin kwantar bauna da aka kai mata a yankin gabashin kasar mai yawan tsaunuka da ke fama da tashin hankali manjo diodone kasarika shine kakakin ma'aikatar sojan lardin kibu ta kudu ya ce an kai wa wani ayarin soja da aka nemi gudunmuwarsa yayin da yake kan hanya zuwa ƙauyen kagogo a cikin gundumar uvira da safiyar jiya talata maharan 'yan bindiga ne daga kungiyoyin haɗaka ta makanika tuganeho yana mai nuni da kungiyar 'yan bindiga da ke ikirarin wakiltan bayamulingi 'yan kabilar tutsi ta kasar rwanda da suka yi kaka gida a kasar congo sama da kungiyoyi 120 masu dauke da makamai ne suke kai hare-hare a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo a cewar masu sa ido wanda da yawa daga su da cikin yakin da aka yi a yankin a shekarun 1990 a ƙarshe jama'an sufuri a jihar virginia ta amurka na sa ran sake buɗe wata babbar hanyar mota a yau laraba bayan ɗaruruwan direbobi ciki har da wani ɗan majalisar dattawan amurka suka makale a cikin sanyi a ranakun litinin da talata bayan wani haɗarin ababen hawa a lokacin da ake ruwan dusar kankara hukumomin ƙasar sun ce babu wani da ya samu rauni yayin da wasu tireloli guda shida suka yi haɗari a lokacin da dusar kankara ke zuba amma abin ya kawo tsaiko ga zirga-zirgar ababen hawa akan babbar hanyar da ke hada jihohin amurka zuwa gabar tekun gabashin amurka wadda ke da tazarar kilomita 80 kudu da birnin washington a cikin waɗanda suka makale har da ɗan majalisar dokokin amurka a jihar virginia da ake kira tim kane wanda ke komawa washington daga gidansa a richmond mai nisa akalla tafiyar sa'o'i biyu a ƙarshe dai kayan ya isa washington bayan ya kwashe sa'o'i 27 da ya faro daga bulagurinsa a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotannin namu daga najeriya yanzu haka dai ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin rundunar 'yan sandan najeriya da kuma gwamnatin jihar Legas, bayan da wasu 'yan sanda suka hana gwamnan jihar babajide sanwa olu shiga wani rukunin gidaje da ake takaddama a kansa da ake kira magodo estate wakilin baban gida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani yanzu haka dai kungiyar gwamnonin yankin kudu maso yammacin najeriya sun yi allah dare dangane da fito na fito da yawa kana tsakanin wani jami'in 'yan sanda mai mukamin chief superintendent 'yan sanda da gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu a lokacin da ya ziyarci wani rukunin gidaje da ake takaddama a kai a wata sanarwa da gwamnan jihar ondo rotimi a kerol dolu ya ba hannu da kansa ya raba manema labarai na cewa gwamnonin ba za su amince da irin wannan mummunan cin zarafi da suke fuskanta daga hannun jami'an tsaro ba wayanda ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayyar najeriya a lokacin da gwamna babajide sanwa-olu ya isa wannan rukunin gidajen na madogo domin sasantawa game da jami'an 'yan sandan da aka zuba a rukunin gidajen ya buƙaci babban jami'in 'yan sandan da ke kula da sauran 'yan sanda da su fice amma kuma babban jami'in 'yan sandan ya ce ba shi da ikon bin umarnin gwamna sai dai ya bi umarnin tsakanin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da kuma ministan shari'a abubakar malami wanda a ƙarƙashin su ne yake sa ido yake kuma gudanar da aiki a wannan rukunin gidaje da ke birnin lagos gwamna babajide sanwo olude ya nuna fushinsa ganin yadda sanda sandan yake bin umarninsa kana kuma ya yi alkawarin kiran babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da kuma ministan shari'a domin bayyana musu rashin jin daɗinsa dangane da matakin da aka ɗauka na turo 'yan sanda jihar Legas a wannan rikici rikici na rukunin gidajen madogon duk kuwa da cewa ba a shaida masa ko kuma rundunar 'yan sandan jihar Legas cewa za a turo wayannan 'yan sanda ba. Ga dai yadda ta kasance tsakanin gwamna Babajide Sanwo-Odo da kuma Chief Superintendent 'yan sanda da ke sa ido a wannan rukunin gidaje a lokacin da gwamnan ya isa rukunin gidajen. Can you call your superior in Abuja and tell them government chief security officer, and that you don't have any business being in my state right now, and that I want you to disengage forthwith from here. Thank you very much, sir. Okay. Your Excellency, sir. Number one, I'm not here on my own orders. That's I'm asking you to make a phone call and tell them, your superior, that I'm here, standing in front of you. Make that phone call. Thank you, sir. I'm here on instruction of this Federal Police to the AGF, sir. su kuwa a bangaren su mazauna wannan rukunin gidaje sun bayyana fargaban su na cewa ana nema a yi amfani da karfi ne na hukuma domin fitar da su a wannan rukunin gidaje da sirga suka saya to sai dai kuma tuni kotun kolin najeriya ta ba da umarni ga lokacin wa'inda suka yi gine-gine a wannan fili na madugo da su fice kuma gidajen da suka gina a wannan fili ba nasu bane na wa'inda ke da asalin filin ne wanda kuma suka kai kara har zuwa kotun kotun kolin najeriya shi dai wannan shari'a an fara shi ne tun shekarar 1975 inda wayanda suka gaji wannan fili na madogo suka kai kara cewa gwamnatin jihar lagos bata biya su diya ba yanzu dai abin jira a gani shine matakin da babban feto janar 'yan sandan najeriya da kuma abubakar malami za su dauka da kuma gwamnan jihar lagos a waje daya na kawo karshen wannan takaddama da kace na ce da ke nema ya rikide zuwa wani lamari na daban babangir primary ya Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar. Ya hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatar da wasu mutane da ta kama dauke da kilogram sama da ɗari biyu na hodar Iblis wato koken da aka loda a motar magajin garin Faci na jihar Agadez, lokacin da suke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa ƙasar Libya. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamu Mini Barma ya aiko mana ƙarin bayani. bayanan da hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta okritis ta bibiya ne a dangane da wani lodin miyagun kwayoyin da ya taso daga mali don ratsa arewacin nijar da nufin shiga ƙasar libya suka ba da damar cafke magajin garin fashi da direbansa dauke da kilogram sama da 200 na hodar iblis a washe garin faruwar wannan al'amari hukumomi sun tuso kera waɗannan mutane zuwa birnin yamai domin ci gaba da bincike kamar yadda aka bayyana a lokacin gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai komisiyar nana aishatu usman bako ita ce kakakin hukumar 'yan sanda kayin dai kun ganta mun gwada muku kuma an muku gwaji kun gani lokacin da ministar ya zo an yi gwaji an gwada muku cewa waye ce cikakkiyar ce da an ka auna wajen kilo 200 da goma sha hudu da 'yan kai ne kilogram na wannan kokain din in an ka saida ta in an ka saida ta tsagoran kuɗi na wajen miliyar goma sha ɗaya ne da 'yan kai na sefa yanzu dai a zancen da muke muku mutum uku ne suke nan a nan wurin bincike bai kare ba akwai waɗanda sun ka gudu ana ana neman su mun samu telefononi telefon wajen takwas har da turaya a ciki wanda suke aiki da shi a cikin desert an samu bindiga biyu an samu mota biyu ga suna an gwada muku da shek kuma shek na bank dewa a maraɗima hukumar okritis ta yi nasarar kama wani harshakin ɗan kasuwa da ke safarar miyagun kwayoyi inda aka tarar da tarin kwalayen wasu kwayoyi dangin tramol da ya ɓoye a wani gidan da ke unguwar alidan tsofo wannan ɗan kasuwa shi safarar da yake yi ta wata kwaya ce da take kusan tramadol ita ba tramadol ba ce amma karhin su kusan ɗaya ne an canza mata kwalin ne sun ka canza don a samu a da sau tunda wannan kwayar da an ka samu ita wajen kimanin kilogram wajen eh, dubu hudu da hamsin an ka samu a can wannan karton talatin ga sunan mun gwada muku. Wata tawagar mambobin gwamnati da lauyoyin gwamnati a karkashin jagorancin ministan cikin gida Hamma Sule ta ziyarci ofishin Okritis domin jinjinawa ma'aikata. Suna masu cewa za a ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an gudanar da cikakken binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan kazamar haraka le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les traquer. Cikin irin wannan yanayi na fuskantar yaduwar fataucin miyagun kwayoyi ƙungiyoyi masu zaman kansu na da rawar takawa wajen ayyukan waye kan al'umma, in shi shugaban ƙungiyar Adena mai yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ganda sale. In an samu irin waɗannan miyagun kwayoyi in cikin gida ne, in cikin mota ne, in cikin avion ne, in cikin bato ne, ya kamata abinda doka ta hudi a saida a ba masu Eh, yaki da miyagun kwayoyi. Wannan shine karan farko da ake kama wani ma'ikanci cikin harkar miyagun kwayoyi a nan Nijar. da yake a shekarar 2017 ma jami'an tsaron kasar Gambia sun kama wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin Nijar na wancan lokaci dauke da hodar Iblis. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman a sakamakon ta'addancin da ke faruwa a Najeriya musamman a arewacin Najeriya na kashe-kashen mutane, satar mutane da garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa. Jama'ar Najeriya sun nemi a sami dawwammamin zaman lafiya a ƙasar nan. Kana gwamnati ta tallafa domin samun zaman lafiyar a wannan shekarar ta 2022. Sunana Suleiman Jibrin Kangiwa. Zuwata na sabon shekara Ubangiji Allah ya sada wani da alheri ya ba mu lahiya da zaman lahiya ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Ya kake ganin tsaro idan ka kwatanta da shekarar da ta wuce ta 2021 da kuma wannan da muka shiga ta 2022. To tsaro gaskiya tsakani da Allah an fara samun zaman laya saboda mun ja fara kakkabe miyagun nan na zamfara. Da haka muna sa ran insha Allah za a samu zaman lafiya a kasa kowa ya samu lafiya da yasmin an kace Kana ganin wannan shekara ta 2022 ta fi zaman lafiya bisa ga ta 2021. Insha Allah muna sa ran haka dan mun san maganin haske da izinin Allah. Sunana Kyari Ali gaskiya sai godiya alhamdulillah za mu ce saboda kaga mun ga abubuwa kala kala don wannan shekaran da ya wuce ba abin da za a ce an sha wahala an ga wuya an ga komai wallahi talaka ana cikin matsala amma wannan shekara ba mu fata da wannan na dan ne gaskiya saboda wannan shekaran da ya wuce wallahi jama'a sun mutu ga wahala yunga ga wahala da komai dai amma wannan shekaran Allah yadda muna roki Allah kar ya zama irin na bayan nan ko kaga wani alama cewa wannan shekara ta 2022 za ta zama mai sauki ga jama'a to alama yana ga hannu Allah amma akwai haske akwai haske akwai hasken kaman zamu ga abun zai canja saboda ai ita abu haske tun daga zai fara kaman gobe za tun daga jirgin Allah zai nuna bayan Allah suna gani amma insha Allah rabana muna fatan dai wannan shekarar da za muka shiga yanzu za ta fina bayan Allah yadda sunana Musa Lawal Alle eke Asuju Oludumare fata na da wuna sakara 2022 muna roki Allah dai Najeriya ya sama daya mu karkara ba don ba mu raba ba duk abun da muna so Allah sai ba mu a wajen shugaban ka gani dan muna da ya ba abun da muka nema ba sa samu ba na na raba raba aka akwai wala saboda ako abun da yake suwa nan gari daga arewa ako abun da ana kai daga nan gari su arewa mun san madaya kenan to abun da muna roki Allah to Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya ba mu rai wanda yake dan wannan yayi magana san ji ya da shi shi mai jinawa a idadin ne a kari ka raba da fada kuma ga abishi ya yi sada muna roƙi gomen mu da ala a jausi so kasa kasan ba wanda bai sai shi abishi ko wani rana ba kuma kullum muna yawa nan gari ne kuma bako suna siga da yawa su a Najeriya amma idan mun samu je a ba mu anya wannan ya kamata a lura da wajen ka gane ko karka sama bako ne sai so idame mu a nan gari mu muna labarin abin da muke so kuma muna nan muna dire rai da lafiya. Sunana kai mai lamba abinda fata ta da sabon shekaran ga Allah Ubangiji wahalolin da sun ka riga sun ka fara waccan shekara Allah ya kau da muna su wagga sabon shekara alheri da a ciki Allah ya sada mu da shi Allah Ubangiji Allah ya ga tausayin mu ba don halayen mu ba ya taimaka mana waɗanga wahalalu da suke suna ta faruwa Allah ya takaita muna su Allah ya muna saukin su don babu abin da za mu sai abinda Allah ya yi muna iyakan magana na kenan sunana Mustafa ke cikin gemin gamdu to sabon shakar a wannan wahala da mu wuce da allah ya kiyaye mu da nan gaba kama wuce irin wahala wahala ne kashe-kashe da barayi wanda ana damu mutane kamar arokin najeriya allah ya kiyaye da nan gaba allah ya sa zo zama karshen shi allah ya sa kuma shugabanninmu su yi adalci su jara muna kasan mu a zauna lafiya kuma allah ya sa kowa kowa dan najeriya ya zama uwa daya uba daya kanmu mu hadu mu zauna lafiya bambanci addini da bambanci kabila da bambanci wannan duk shi ya kawo matsala kowa kabilansa da kabilan kowa da kama daidai duk wanda ya yi laifi ko kabilan ka ne ka ce wane ka yi laifi kowanne mutum ya yi kuskure ya ce wane ka yi kuskure ka za ka yi ne da mai laifi to ana shari'a haka Allah ya yarda Allah zai ba mu zaman lafiya sunana Muhammadu Bello tunda ni kai ubangiji ya Allah shekarar da mun ka shigo ubangiji ya Allah ya nuna mu da wata karshen shekara lafiya sannan duk wannan al'amura da abun da ke faruwa a cikin kasan mu ina fata ubangiji ya Allah ya kawar muna da shi sannan kuma duk wanda adda hannu daga ciki wannan al'amari da ke faruwa a cikin kasanmu ubangiji Allah shirye shi in ba mai shirewa ne ubangiji Allah tona mishi asiri fata na kenan sunana ajiya tsara muhammadu abu fatan mu muke so akan shekara ga muna son lahiyar lawan wancan 2001 ga fara suke yi a ci wannan kashe mutum kidnap ne komi ne mu yi addu'a cikin shekaran ga mu zama lahiya muna so alheri kudi ne a lafiya ne ko komi a duniya mu zama lafiya sunana george bello eh gaskiya fata ta 2022 gaskiya na so mutanen garin nan kamar manya-manya kamar shugabanninmu su yi kokari su nemo mana aiki da abin da za mu ringa yi kamar shugabannin najeriya shugabannin najeriya su nemo mana aiki da za mu ringa yi don koyi aiki duka irin wannan ana sata ana sace mutane ana kaza kaza ba zai faru ba don muna da aiki in kowa ya je wani aiki sa ya dawo zai zo na gida ne ya huta kaga ba zai nemo wani wurin da zai je ya yi wahala ko ya saci wani abu ko ya saci mutane mutane ba zai zo gida da ya huta da iyalinsa da 'ya'yansa amma ba aiki ba inda za a yi wannan sai an ringa fada sai an yi sace sace sai an sace mutane wannan dole ne rashin aiki ne ya kawo wannan duka ne dai a gani na shine abin da na gani sunana dr alhaji junaidu mai shayi bakin kasuwar shanu ibadan to alhamdulillah hasan ni fata ta ga wannan sabon shekara da ta shiga ubangiji allah ka sa ta zo mana da alkhairi duk damuwar mu najeriya da ma afirka gaba baki daya abin da ya dame mu yau babu abin da ke damu mai ilin rashin tsaro rashin tsaron nan wato shine yakan kawo dukkan wani cikas a duniya gaba daya sai an samu tsaro an samu walwala za a shiga a yi kasuwanci a yi dukkan wasu ma'amilori wanda za su kyautata wa rayuwar jama'a saboda haka Allah ka sa wannan shekarar da ta shigo ka zo mana da alheri Allah kuma ya tabbatar da alheri duk abin da muke jin tsoro ga zuwan wannan zaɓe da za a yi Allah ka sa ya zo mana da alheri alheri Allah ka zaba mana shugabanni adalai a ƙasar nan ta kuma wanda suke kan mulkin nan su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su tsoron haɗuwarsu da Allah kin da Allah dora musu da tsare lafiyar talakawa da dukiyoyinsu yana kan su fa za a tambaye su ranar tashin alkiyama su yi kokari su yi gwargwadon ikonsu amma muna roƙon Allah duk da haka mu talakawa laifin da muka yi Allah ya jarrabe mu da wannan masifa muna masu tuba gare ka Allah Allah ka janye mana wannan musiba mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka zauna da kasar mu lafiya dan alhurma na bidal qur'ani ubangiji Allah zauna da mu lafiya wannan shine fata na a wannan shekara wanda ta shigo ni Alhaji Abu Maganiki abin da nake fata wannan shekara ta dubu shekara ashirin da biyu ina fata ubangiji Allah shi kamar zaman lafiya a ire-iren shiyoyin kamar gada zima wawai ice kairu shangel makamancin su haka ba zaman lafiya muna roƙon Allah shi mana zaman lafiya gwamnati ta gaggabta gyara mana saboda wasu wallahi akan rashin zaman lafiya ba ba zauna gidajen su ba wani tun da ta haifai bai san jaba ba amma saboda wannan matsalar yanzu wani yana irin kamar shiyoyin Lagos Abeokuta Ghana Kamaru da Chadi wasu sun bar kasashen su da matan su da abincin su duk wasu su tare da su ubangiji Allah shi kawo mana zaman lafiya Allah shi kawo mana doki ga wannan abun dan irin matakai kake son gwamnati ta dauka domin ganin cewa an samu dawwammamen zaman lafiya a waɗannan yankuna da sauran sassan Najeriya to wannan abun da zan ce aka gwamnati dauki mataki akan wannan abubuwan saboda kada haka ya rike ya kasance ba wani canji domin in ba samu canji ba to talakawa bai san da zai zaka shi ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar ghana coach milovan rajovic ya jagoranci black stars a atisaye da suka yi duk da rahotannin da ake ta yayatawa cewar ya kamu da cutar covid-19 kocin din na ghana ya jagoranci atisaye ne a ranar talata bayan rahotanni sun kankama cewar an gwada shi yana dauke da cutar covid-19 an yayata rahotannin a gidajen rediyo cewar tilasta dan shekara 63 ya keɓe kansa yadda sabon mai taimakinsa michael stankov bai ce zai kama aiki hotuna daga sansanin atisayen kungiyar addu'a sun musanta rahoton cewar millivan ya kamu da cutar dan sabiyan ya mauta wurin shugabancin shirye-shiryen kungiyar gabanin wasan sada zumunci da algeria education city sports stadium yau laraba hukumomin kasar kamaru sun ce dubannin mutane sun yi allurar rigakafin cutar covid-19 don su samu damar zuwa kallon babban gasar kwallon afirka gasancin kofin afirka wadda za a soma ran tara ga watan janairu mai zuwa masu shirya wasan sun bayyana cewar ko da sun yi alluran sai jama'a sun nuna an gwada su ba su da cutar nan su shiga filin wasan masu babura da direbobin taksi sun yi cincirindo suna jiran a yi musu alluran na covid-19 a masassi hospital cikin birnin yawundi Premier League Ghana ya ba da sanarwar karon batta tsakanin Hassan of da Hassan Kotoko a ranar 20 ga watan Fabrairu shekara ta 2022. Jawabin ya ce kwanton wasa ne da ba a yi ba na mako na bakwai kuma za a yi shi a Crassport Stadium da misalin karfe uku na yamma. Tun farko dai an jingine wasan ne saboda kasancewar hasa uku cikin wasannin share fage na kafa. Wannan zai zama wasan karshe da za a rufe zagayen farko na ligin din Ghana na shekara ta 2021 da kuma 2022 yanzu kuma barin kawo mu yadda kungiyoyin wasa ke kwance cikin teburin premier league Ghana san ciko ta kuke gaba da maki 23 kin Faisal ne na biyu da maki 23 sai edwana stars a matsayi na uku da maki 20 becham united biye a matsayi na kudu da maki 18 midiyama fc na da maki 18 etaki a matsayi na biyar sai great olympics mai maki 17 a matsayi na shida dreams fc ke a matsayi na bakwai makin ta goma sha shida sai rtu mai maki sha biyar a matsayi na takwas house of oak na da maki sha hudu ita ce a matsayi na tara a accra lions ke a matsayi na goma makin ta sha hudu karala afc na da maki sha uku ita ce a matsayi na sha daya sai bibiyani gostas a matsayi na sha biyu sa'an nan chelsea mai maki sha biyu a matsayi na sha uku ashanti gold ke a matsayi na sha hudu makin ta sha biyu sai wafa fc mai maki sha daya ita ke a matsayi na sha biyar lagos city suke a matsayi na sha shida makin ta goma sa'an nan 11 wonders ke a matsayi na sha bakwai kuma dakin tattara a ƙarshen teburi elmina shaks ne mai maki bakwai da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice baban la takaice mayakan sa kai masu goyon bayan iran sun yi lugudan wuta a kan sansanonin amurka da ke yankin gabashin siriya mai arzikin mai dan al'umar a yau laraba inda suka yi barna amma ba a samu asarar rai ba in ji kungiyar kare hakkin bala'adama ta syrian observatory for human rights wannan lamarin ya zo ne kwana guda bayan da rundunar kawance da amurka ke jagoranta da ke yaki da kungiyar is a syria ta ce ta dakile wani halin roka da aka kai akan wani sansanin amurka mai suna green village a gabashin yankin dar ezel shekaru biyu cif kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sanar da wani nau'in cutar sanyi da ba a gano musabbabinta ba a birnin wuhan na tsakiyar kasar china wadda ta rikide ta zama annobar covid-19 da duniya ke fama da ita a daidai wannan lokacin da nau'in coronavirus na omicron mai saurin yaduwa ke addabar duniya a ƙasar brazil karuwan covid-19 da nau'in omicron ya haddasa ya ankarar da hukumomi a birnin rio de janeiro suka soke gagarumin bukin gargajiya na shekara wanda aka dakatar shekaru biyu jere a ƙarshe shugaban amurka joe biden na shirin yin wani jawabi a gobe alhamis akan muhimmancin tarihi na halin da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a majalisar dokokin amurka a bara shugaban kasa zai faɗi gaskiya akan ainihin abin da ya faru ba ƙarya da aka daɗe ana yadawa ba da kuma haɗarin da ya ɗora akan tsarin bin doka da oda da kuma tsarin demokuraɗiyyar ƙasar in ji sakatariyar fadar white house jen saki tana faɗa a wani taro a jiya talata To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.